يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a المسلمين musulmi هي أيام الماتة bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci muna yi mana barka da wannan lokaci barkanmu da sake haduwa a cikin wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madina zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna safiyar lahadi ne tara ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da tara ga watan uku shekarar bature biyar. wannan kuma shine a darasi na biyu ko majalisi na biyu wanda muke gabatar da muhawara ko wa'azi ga iyayenmu mata kamar yadda muka saba a cikin wannan wata mai albarka kamar yadda muka ainihin tattauna a darasin da ya gabata a wannan gabar muna ainihin wato tattauna bayani ne game da ƙaunar Allah ko a inda muka yi mana kyakkyawar shimfiɗa wanda yake nuna mana muhimmancin wato bawa ya zan ya ƙaunaci Allah maɗaukakin sarki da kuma irin abubuwan da ƙaunar Allah zai jawo wa bawa na alkhairi tun daga nan duniya har lahira muna roƙon Allah ya sanya mu daga cikin bayi masu ƙaunarsa daga cikin abubuwan da suke asali da ya sa muke tattauna wannan muhabara shine wani hadisi da muka ji hadisin Bukhari da Muslim wanda sahabi Anas dan Malik Allah ya kara mushi yadda ya ba da labari daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah yace akwai wasu abubuwa ne guda uku duk wanda yake tare da waɗannan ababai to ya gama samun zaki duniya da lahira saboda ana samun zakin rayuwar duniya ne da lahira idan mutum yana da imani Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa rayuwar duniyan nan to samun a moriyan duniyan nan shine mutum ya rayu a matsayin mai imani sannan ya koma ga Allah a ranar tashin alkiyama zai samu sakamako kyakkyawa da Allah ya tattala ne a ranar lahira sakamakon imani da yake da shi to me yake sabbabar wa mutum zakin imani sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa salatun man kunna fihi wajada halawatan iman wasu abubuwa guda uku duk wanda yake tare da su to ya gama samun zaƙin imani gaba ɗaya abu na farko annabi yake an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma huma ya kasance Allah da manzansa su ya fi so gaba ɗaya a rayuwar nan fiye da abin da ya wannan su kaga wannan shine wato aslu na wannan muhabaran kenan idan har Allah ya sa mutum ya kasance a zuciyarsa yana ƙaunar Allah da manzan Allah fiye da kowa to wannan kam ya tsallake Allah ka sanya mu daga cikin masu kaunan Allah da manzon Allah fiye da kowa abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah mutum ya kasance yana kaunan mutum ma'ana duk wanda zaka kaunace shi saboda aboka abokantaka ko makwabtaka ko sanadiyan aure ko ko ma menene dalilan da zai sa ka kaunaci mutum sai zan baka ka kaunar shi sai domin Allah to wannan ka gama samun zakin imani a rayuwanka kun tuna hadisin da annabi sallallahu alaihi wa alihi yake cewa akwai wasu dangin mutane guda bakwai suna karkashin inuwar al'arashin Allah a ranar da babu inuwar ita Allah saboda a wannan rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, za a kusanto da rana tsakanin rana da kawunan mutane bai wuci kamar ka ce ɗani uku ma'ana ƙila zuwa wajen fankan nan ma ya fi shi nisa ku duba inda rana yake a yanzu tafiyan kilomita dubunnai ne ko miliyoyi amma muka fita waje ku je da rana ke kwala mu amma a wannan rana manzo Allah ce za a kusantar da rana matukar kusantowa da haka kwakwalen mutane sai ya rika sabarfaka kaman an daura ruwa a wuta haka ƙwaƙwalwa zai rinka tafarfasa kuma ba wanda zai mutu wallahi wahala kawai za a sha a ranar sai wanda Allah ya rufa wa asiri Allah ka rufa mana asiri to daga cikin waɗanda za su samu sauki a wannan ranar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutanen da suka yi kauna da soyayya ba dan komai ba sai dan Allah da haka ki binciki zuciyanki tsakaninki da wance kawanki tsakaninki da wane mijinki tsakaninki da ƴaƴanki ko ƴan uwanki ko wane ne wani irin kauna da soyayya kuke nuna wa juna shin kauna ne da soyayya kawai saboda cewa kun je taso kun ga juna a tare ko ko domin Allah za mu zo mu ji idan kana ƙaunar mutum dan Allah wani alama za ka bi ka gane shine ya zama duk sanda ka ya yayi wani abu wanda yake daidai to kai ma za ka kwaikwaya daga gare shi duk sanda ga wani yayi wani abu da ba daidai ba za ka ji hankalin shi kai mishi nasiha alaman kana ƙaunar shi kenan dan Allah yadda kake son ka tsira haka kake son ya tsira amma duk wanda ba za ka gaya mishi gaskiya ba duk wanda kuma ƙarya zai haɗa ku da ainihin wato gulma da cuta da zalunci to wannan babu ƙauna tsakanin su domin Allah to manzon Allah dai sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa idan ka kaunaci mutum dan Allah alaman kana da imani kenan abu na uku annabi yace an yukriha an ya'uda Til kufri ba'a da an ankaba hulahu mihu tana yaka rahu ayyukan kafin na. Mutum ya ƙyamaci ya koma zuwa da maguzanci. Maguzanci shi rayuwar da mutane suka yi a baya na babu addini. Mutum yana rayuwa kawai kamar dabba. Daga ci sai sha, sai ainihin wato jima'i, sai shi kenan amma ibada a addini kaza duk wannan bai dame shi ba. to mutum ya rinka kyamatar komawa zuwa ga irin wannan rayuwa na maguzanci kamar yadda yake kyamar a jefa shi a wuta ba wanda zai ga wuta a gaban shi yanzu ya tsoma hannun shi haka ne ko ba ka bane to haka zaka rinka kyamar ka koma cikin kafirci to a yau insha Allah a daidai wannan gaba malamin zai biyo mana ne da wasu tambayoyi wanda ba wai muna son a bude baki a bada amsa bane kowa a cikin zuciyar shi ba shi amsan waɗannan tambayoyi daga nan za ka fara gane matsayinka wajen ƙaunar Allah an gane wannan da kyau ko tambayoyin gasu za su biyo kamar haka malam yace waqfatun wa sa’ulun bari mu dan yi dajiya mu dan tsaya mu yi wani tunani sannan kuma mu tambayi kawunanmu kafin mu zo mu bayyana sifofin masu ƙaunar Allah akil habib malam yace ya kai ɗan uwa abin ƙauna. إذا كانت محبة الله عز وجل فردا لازما إذا كفين تشيوا قونا الله فرلا تي كما دولني أكن كون الأن أدم وإذا كانت من خصال الإيمان وعلامته فأين نحن من هذه الإبادات إذا دقت mun yadda cewa ƙaunan Allah yana daga cikin alaman kai ne ibada ne kai ne bautan Allah ne to ka tambaye kanka waɗannan tambayoyi yaya alaƙanka da su tambaya na farko hal nahnu minal muhibbin lillahi azza wa jalla shin da gaske muna kaunan Allah kauna na gaskiya wannan yana son kowa ya bada amsa da gaske muna kaunan Allah to za mu jo mu ga gaskiyan wannan amsan da muka bada ko kuma gyara da muke bukata mu yi akan wannan tambaya hal nahnu min alladhina yuhibbuhum Allahu azza wa jalla idan mu muna da awan cewa muna kaunan Allah to shin shi Allah mahalicin mu shi ma yana kaunan mu domin kana kaunan wane daban wane kuma na kaunan ka daban ba haka bane ko masu salon magana ma suna cewa son wanda baya son ka ko asara ko ya kuke cewa na'am yawwa san maso wani ko a'a to kai kana da awan cewa kana son Allah amma Allah baya son ka kaga ba amfani ina fata an gane ya zama da gaske kana son Allah kuma kai sa'a Allah na son ka to anan ne ka turi ba ina fata an fahimta qala ibn al-qayyim rahimahullah al-imam ibn al-qayyim ne littafin zadul ma'ad yace lamma kasira al-mud'una lil mahabbati ulibu bi iqamati albayyina ala sihhati da'wa malai yace tunda kusan dukan nan yanzu da muka yi tambaya kowa ya ce yana son Allah ko to sai malai yace ba wanda dama zai ce baya son Allah to amma ya kamata kowa iya kawo hujjan da yake nuna cewa yana son Allah ina fata an gane da gaske da muka ce e muna son Allah muna son Allah tambaya na farko da zan yi mana kafin malam ya kawo tambayar shine tsakaninmu da Allah yanzu kuma kada wanda ya zalunci kai duk sanda muka ji an kira sallah muna bar duk abin da muke yi mu je mu sallah ku fahimci wannan tambayar ku fahimci tambayar kafin ku bada amsa ba tsakani da Allah duk sanda ka ji an kira sallah ladan na miƙewa ya fara cewa Allahu akbar Allahu akbar kun san me yace Allah ya fi komai girma Allah ya fi komai girma Shi ne mafi girma in ma akwai wani abu mai girma balantana ba abin da ya kai Allah girma to ni da na ce ina ƙaunan Allah sai na ji ana tuna min ga wanda nake ƙauna kuma ana tuna min cewa ya fi kowa girma yana kira na yana nema na in zo in yi sujuda in bauta mishi inda gaske ina ƙaunan shi duk abin da nake yi zan wasa, haka ne ko ba ka bane tsakani da Allah ka duba idan waya nan waya wannan waya da a ce wani abun ƙaunanki ko wani wanda shi ma yake ƙauna zai ga kiran wanda yake ƙaunan nan ba da rawan jiki zai ɗauka ba ya daina magana da kowa saboda my love ya kira ma haka bane <laughs> to Allah da muke cewa muna ƙaunan shi ai ya fi ƙarfin kowane my love to inda gaske ne mu bar komai mu je mu amsa kiran Allah to alaman fa mun fara kaunan Allah kenan wannan shine mabutsin ƙaunan Allah mu da haka kun ga yanzu za mu fara gyara wa kawunan mu zama ko da aka haka ibn qayyim yace inda gaske ne to muna bukatan kowa ya kawo dalili da zai nuna cewa da gaske abinda muka faɗi cewa muna kaunan Allah haka din ne muna kaunan shi falau yufan nasu bi da'awahum da a ce mutum kawai da ya faɗi abu za a yadda to ladda'a alkaliyi firqatu shadid da kowa zai rinka faɗin abin da ya ga dama ai muna faɗin maganganu amma ba da gaske muke yi ba ko yawwa to fatanawwa ah, al-mudda'una fi shuhudi faƙalilun la tuqbalu hadhihi da'wa illa bi bayyinatihi da haka mutane da yawa suna da'awar cewa suna kaunar Allah amma yan kaɗan ne suke iya gaskata kaunansu da Allah ku ji abin da Allah yake Allah yake kul ka ce musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in kuntum tuhibbuna Allah inda gaske kuna tsaunan Allah fattabi'uni yuhibbukumullah idan da gaske kuna kaunan Allah to ku yi min biyayya ni manzon Allah kenan fattabi'uni ku yi manzon Allah biyayya yuhibbukumullah Allah zai kaunace ku to kaga nan ma akwai wani abu da ya kamata mu fahimta anan ashe kenan idan da gaske mutum yana kaunan Allah za a ga yana koyi da manzon Allah sau da kafa to shin da gaske muna jin manzan Allah idan muka ji an ce manzan Allah yana yin kaza mu ma muna yi in muka ji manzan Allah ya ce mata su sanya hijabi su sanya dilbabi su sutur da jikinsu sanda za su gilma inda wasu mazaje suke muna yin wannan ko ko wani lokacin muna aje manzan Allah a gefe mu ɗaukar gilanmu mu yafa mu fita mu rija kuma muna da awan cewa muna kaunan Allah da gunan za ku gane ashe akwai alaman tambaya a cikin ƙaunar Allah da muke Allah ya sa mu dace malam sai yace fata'akhkhara al-khalqa kulluhum wa thabata atba' al-habib fi af'alihi wa aqwalihi wa uh, akhlaqihi da haka bayi su tsaya tukuna su duba shin ya tabbata suna yin biyayya ga manzon Allah a cikin ayyukan shi da maganganun shi da halayen shi da ɗabi'un shi to wannan ne zai fara nuna cewa gaskiya ne muna kauna Allah ko ba ma kauna Allah wa qala rahimahullah ibn qayyim ya ci gaba da cewa wa hadhihi al-aya kun ga wannan aya da muka karanta tusamma ayatul mahabba wannan aya ita ce hakikanin ayar soyayya ina fata an gane gaskiyan soyayya to a cikin ayar nan take da Allah yake cewa in har kuna kaunata in kuna kaunan Allah to ku bi manzon Allah kuna bin manzan Allah shi ma Allah zai kaunace ku da aka sai ce qala abu Suleiman ad-darani ko ad-darani lamma da'at al-qulub muhabbat Allah ne ko to bari mu ci gaba za su je su kunna insha Allah lamma da'at al-qulub muhabbat Allah anzala Allah laha mihna yayin da bayi suka rinka da'awan cewa suna kaunan Allah shine sai Allah ya kawo musu tambaya na jarabawa an fahimta ko wa qala ba'd salaf wasu malamai suka ce idda'a qaumun muhabbata Allah wasu mutane suka riya cewa suna kaunan Allah fa anzalallahu ayatal mihna sai Allah ya saukar da wannan aya domin ya zama musu jarabawa dukkan mu mun ce muna kaunan Allah hatta irin soyayya da muke yi a tsakanin mu ba muna yin a wani lokacin ba kaga idan saurayi yana son budurwa wani lokacin sai ta ce bari in gwada shi ba muna yin haka ba to shi ne Allah maɗaukakin sarki mu ma da muka ce muna ƙaunan shi shine sai ya gwada mu Ya ce bari ya ga gaskiyan ƙaunan shi da muke yi ga manzan Allah ya aiko mana ya ce ya zo ya karantar da mu addini ya zo ya nuna mana ɗabi'u kyawawa mu kuma mu kwaikwaye shi to a cikin halayenmu muna kwaikwayon manzan Allah kun ga dai daga cikin ɗabi'un manzan Allah manzan Allah baya yin ƙarya ko yana yin ƙarya to mu muna yin ƙarya ko ba ma yi aha kaga ashe da saura gara da muka faɗi gaskiya ko kuma ba mu faɗa ba Allah ya sani amma manzo Allah aka ce ko da raha baya yin ƙarya da raha wannan da wasa irin a ce ga kyankyaso nan ga kyankyaso na ashe ba kyankyasa manzo Allah baya yi shi yasa wallahi wata rana manzo Allah yana tsaye sai ga wata mata tana son ta kama ɗanta an fahimta ko sai matan ta ɗauko na abu irin haka ta ce ce wa ɗan ungo nan sai ɗan ya rugo a guje yana zuwa ashe manzan Allah ya sa mata ido ɗan na zuwa sai Allah ya taimake ta sai ta miƙa wa ɗan abin manzan Allah ya ce Allah ya soki wallahi da baki miƙa mishi ba da yanzu nan nan take za a rubuta ki a cikin makaryata a wajen Allah shine matan ta ce har irin wannan ya manzan Allah wanda muke yi ba muna irin zuwa? a ce zo ka karba yana zuwa sai a tafke shi a shege ɗan iska zo mu je <laughs> to wala shi kenan kin zama siya <laughs> ba a zo kan zagi ba tukuna <laughs> ai yanzu muka fara ko ina son kowa ya gane cewa to akwai aiki akan mu kenan yawa in dai mun ce muna son Allah da gaske kuma tabbas Allah ya cancanci mu kaunace shi Allah ya cancanci mu so shi to gafa abubuwan da zai nuna da gaske muna son Allah jama'a gane wannan ko a wajen ƙarya ɗin nan aka tsaya ko kusan mutane da yawa za a zubar da su ƙarya ne ba sa san Allah da haka mu yi ƙoƙari mu gyara duk yadda muke ganin gaskiyar nan tana da nauyi mu faɗi wannan gaskiyar wallahi duk abin da ya biyo baya ba mu yi asara ba ba ƙarshen ta a ce mun yi ba daidai ba Tun da mun yi ba daidai ba a ce mun yi ba daidai ba ya fi sauki ina fata an gane da mutane su ce na yi daidai amma Allah ya ce kuma ban yi daidai ba wanne ya fi muni aina Allah ya fi muni jama'a da haka kai ka samu yardan Allah ne ko da mutane za su kyamace ka kuma kun san wani abin sha'awa idan mutum ya sifantu da sifan faɗin gaskiya sai kuma kaga mutane sun wayi gari sun fi kaunan shi fiye da kowa inda zai daure ya yi gaskiya yau waye min abu kaza sai ce wallahi ni ne ban sani bane sai ce to wallahi in ka sake kaza kaza gobe ma waye sai ce ni ne wallahi to daga nan duk abin da ya faɗa za ta wani koda wato ya faɗa gaskiya ya faɗa dan an san baya ƙarya wancan kuma da yace ban yi ba to shikenan an fahimta ko wancan kuma da yake yin ƙarya ko da ya faɗi gaskiya ba za a yi da shi ba ba haka ba ne? Allah ya samu dace shi yasa kuka ga Khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi the first lady ko a lokacin da aka fara yi wa manzon Allah wahayi a wannan kogo me sunan kogon kogon hira ko da ya jawo gida a guje yana cewa zammiluni zammiluni har Allah ya saukar da ya ayyuhal muzammil a lokacin da tace wai lafiya me yake faruwa ne manzon Allah ya ce wallahi aljani na gani zai kashe ni sai ta ce ka kwantar da hankalinka irinka Allah baya tozarta su ku ji matar shi ba ba ta mace ga musulunci ba a lokacin don ba ma fara musuluncin ba amma tsabaragen rayuwa da ta koya kuma ta san hakika shi yasa take faɗin wannan ta ce irinka Allah baya tozarta shi saboda ne sai ta faɗa halayen manzan Allah daga cikin halayen sai ta ce innaka latasduqul hadisa kana faɗin gaskiya yau jama'a mazaje nawa ne matansu ba za su iya ba da shaidan cewa masu gaskiya ne su ba matan shi ma ba ta yarda da gaskiyar shi ba ta ce a wani sai dai dai Allah kyauta eh na san na ba haka bane sannan mata nawa ne su ma yau mazajensu ba za su iya gaskata su ba Karshen magana yau da za ta ce ta je masallaci sai dai kawai ya ɗaga mata hanci ya ce an saba faɗi jiya ma an ce an je masallacin misali ko saboda ta saba ƙarya to mu shirye wannan a cikin ɗabi'unmu wannan sai ya fara gaskata cewa da gaske muna kauna Allah muna son Allah Allah ya sa mu dace abu na gaba sai malam ya ce wannan da'awa da muke cewa muna son Allah Allah sai ya je ko mana jarabawa na abin da za mu yi inda gaske ne mu kaunace shi shine sai ya ce kul ka ce musu in kuntum tuhibbuna Allah in har da gaske kuna son Allah sai Allah ya ce to ga abin da za ku yi shine fattabi'uni ku bi ni ni manzan Allah sallallahu da haka daga yau da zaran an ce maka abu kaza sunnar annabi ne to ka kama yi kawai abu kaza annabi ya ce kada a yi ka yi nisa da wannan abu to ya tabbata kana kaunan Allah kenan kuma Allah zai kaunace ka isharatin ila dalilul muhabba wa samaratiha wa fa'idatiha fa daliluha wa alamatiha ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وفائدتها وثمرتها محبة murtal لكم to abin da zaka samu na sakamako na waje suna ji kuwa ko sai a hakuri ba ya hakuri na jin abin generator nasu ne bai kawo ba su kuma nefa sun ɗauke mana wanda bai ji ba ya ji daga wanda aka naɗa daga bayan sha Allah sai ya ce abin da zaka samu na alkhairin wato biyayyan manzon Allah shine Allah ya baka garantin cewa shi kuma zai ƙaunace ka kaga jihadi mai haji sallah shikenan ka samu abin da kake bukata fama lam ta ce fama lam tahsul al mutaba'a duk wanda baya bin manzon Allah ya zama kai kana daga cikin waɗanda suke kirkiran bid'a ne hannu riga kake yi da manzon Allah annabi ya ce ai gabas kai kai yamma annabi ya ce ai dama kai kai hagu to idan ka zama cikin irin waɗannan falaisat muhabbatikum lahu hafila ba za ka taɓa samun kaunan Allah ba duk wanda baya bin manzan Allah Allah ba zai taɓa ƙaunatar shi ba wa hulahu lahu tashiya. sannan shi kuma da ya ce yana kaunan Allah za a ƙarya ta sha ce ƙarya ne ba wani ƙaunan Allah da kake yi da haka ga tambayoyin yanzu malam zai fara jero mana sai ce fa aina nahnu akhil habib min ittiba'i sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam yanzu tambaya na biyu ko kuma na gaba shin da gaske muna bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya ba kanshi amsa shin idan aka tashi yau aka ce ranar da Allah zai yi hisabi ranar tashi alkiyama Allah ya ce ina ahlus sunna waɗanda suke bin manzon Allah bi na gaskiya kana daga cikin su ko kina daga cikin su sallar da kike yi irin ta annabi ne kun san dai annabi shi ya karantar da sallah kuma yace sallu kama ra'aytumuni usalli an fahimta ko biyayyanki da iyayenki irin yadda annabi ya ce ne biyayyanki ga mijinki irin na annabi ne ko ko irin na yan fim ba shi muke kwaikwaya ba ai mun ga fim din fati washa ta washa haƙora to ita ma bari ta washa ba ba ne? to shi kenan mutum ya hallaka wallahi amma idan ka mai da rayuwanka kwaikwayon manzon Allah kake ne a cikin ɗabi'unka a cikin halayenka a cikin maganganunka yadda kake sanya kaya in za ka yi wani sha'ani ba wanda kake kwaikwayo sai manzan Allah wasu daga ranar bikinsu za ka gane sun yi hannun riga da manzan Allah saboda shigansu irin na yahudawa za su yi sannan za a tashi a kira dj ake ce mashi ko dj ne ko eh a kira dj ko a tattashe haka annabi yake yi in zai yi biki yawwa to kowa ya fara auna ma'auni shi tsakanin shi da annabi da kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka shin muna bin manzon Allah wannan na da cikin alama mai girma da yake tabbatar da muna kaunan Allah tambaya ne na gaba aina nahnu min ittiba'i sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi wa mu'amalatihi wa akhlaqihi shin da gaske muna kwaikwayon manzon Allah wajen ibadodinmu shine kamar yadda muka tambaya yadda muka kawo sallanmu azuminmu hajjinmu komai namu ina fata an gani muna kwaikwayon manzan Allah a ciki misali yanzu gashi muna watan Ramadan mun taba tambayan cewa yaya annabi yake rayuwa a watan Ramadan domin mu ma mai koyi da shi ko ko ba ruwanmu da annabi an fahimta ko to bari ku je da annabi yake rayuwa a cikin watan Ramadan daga cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Ramadan sahabi Abdullahi dan Abbas yace dama manzon Allah ya fi kowa kyauta kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ajwadun na annabi ya fi kowa kyauta sai yace wa kana da ma yakunu fi ramadan in kana son ka ga irin kyautan manzon Allah ka bari a shiga watan ramadan aka ce manzon Allah yana yin kyauta fiye da iska iska mai sanyi ne albarka da yake gabatan saukar ruwan sama annabi ya fi wannan iskan alkhairi a cikin watan ramadan to ke tun da aka fara ramadan yau gashi ana tara an ci ɗaya bisa ukun watan kin taɓa yin sadaka daidai da abinci wannan akwai wanda kika ƙara wato nashi kwanan a cikin kwanan girkin gidanki cewa wane in Allah da har a gama azumin nan zan rinka bashi kunun buɗe baki zan rinka bashi tuwon sahur a cikin abin da nike da shi na adashi ko sana'an da nike yi ko albashin da nike karɓa in Allah da zan ware kashi ɗaya cikin ashirin ba ma goma ba misali ana biyan ki dubu ashirin kashi ɗaya cikin ashirin nawa kenan dubu ɗaya zan yi sadaka a cikin watan ramadan kin yi wannan sadaka to koyi da manzan Allah shi ne a ga kana kyauta kada ka zama marawaci ya zama kai naka kawai kai kaɗai kake son ka ci shi ba ɗabi'an manzan Allah kenan ba manzan Allah shi cikin halayen shi aka ce yakan yin kyauta har abin da zai yi amfani da shi ya ƙare daga baya shi kuma ya fara tunanin ya zai yi to kai ba a ce kai haka ba kada wani ya zai ce wallahi malami gaskiya ka sa yi sadaka yau za ta a'a ba ruwa na amma ana ce miki ga yadda manzan Allah yake yi sallallahu alaihi wa sallam jama'a muna ganewa ko kun ga shi aikin aiki ne sannan abu na gaba manzon Allah a cikin watan Ramadan yana gaggauta buɗe baki yana jinkirta sahur duk wannan sunnan manzon Allah kenan me ake nufi da gaggauta buɗe baki da zaran wato ƙwallon rana ya silmaye ko ta fada ana ganin wannan to baki ya buɗe ladan ya kira sallah a'a ladamin bai kira ba baki ya buɗe ana son mutum ya gaggauta yin buɗe baki kuma daga cikin sunnan manzon Allah annabi yakan yin buɗe baki ne da rutabat kun san menene rutabun wato danyen dabino an fahimta kowa ya san danyen dabino dai idan bai samu danyen dabino ba ana ce ce sannan sai ya amfani da busasshen dabino shine tamarat idan bai samu busasshen ba ma ba danyen ba busasshen to sai ya samu ruwa ya yi wato kwarfi sha ɗaya biyu haka dai wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan idan aka zo sahur annabi yana jinkirta sahur annabi baya tashiwa tun karfe 1 da rabi na dare ya ci sahur a wannan ba sunan shi sahur ba ka je karasa abincin dare amma ba sahur ba na kun sa akwai wasu saboda lalaci har sallah asuba ma ba sa tashi wai saboda kada a tashe su da asuban nan su sallah bari ma yi sahur din shi tun karfe uku sai ya kama bacci wannan azumin ka ba irin na manzon Allah bane ba ka koyi da manzan Allah cikin ibadarka muna fahimta sannan abu na gaba ya ce mu'amalatihi mu'amalan da kai da al'umman da kake rayuwa a cikin su shin mu'amala ce kyakkyawa irin wanda annabi ya yi da ainihin wato sahabban shi manzan Allah aka ce hatta yahudawa kun san ba waɗanda ke kin manzan Allah kamar ba yahudi amma saboda yadda manzan Allah ya yi musu kyakkyawan mu'amala sai da suka rinka kawo ƴaƴansu suna yi wa manzon Allah aikace aikacen gida a haka ne fa aka kawo wani yaro ba yahude yana yi wa annabi aikin gida wata rana sai kwanta rashin lafiya manzon Allah ya je ziyarce shi har gida ya same shi a kwance annabi yake yaro ka faɗi la ilaha illallah yaro ya kalli uban shi uban ya ga kai abun kunya dai ya kai mana abun kunya mutumin nan duk kirkin shi a ce kuma zai nemi yaro ya kalmar shahada muki ya ce faɗa ka ji yaro ko da mu ba mu faɗa ba buɗe bakin yaron ke da wuya sai ce la ilaha illallah ko ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah yana gamawa kuma sai faɗi ya mutu manzo Allah ce, alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar kai Allah na gode da ka tseratar da yaron nan daga shiga wuta to yaya kai alakanka da ƴan uwanka ba ma waɗanda ba musulmai ba musulman ma tukuna ina fata an gani akwai wadda a irin yadda suke da munin wato alaka tsakaninsu da wasu da za a ji wata ta kwanta rashin lafiya yau murna za a yi a ce Allah sa mata karasa saboda mugun hali to ina amfanin wannan jama'a kuma kina da awon kina kaunan Allah haka annabi yayi ko mun fahimta da haka kowa ya gyara fa wallahi kowa ya gyara ba wanda aka cire kowa ya gyara Allah ya kyauta abu na gaba ya ce akhlaq halaye shine maganar da muka yi batu game da ƙarya gulma annamimanci kai akwai wanda fa in kuka gabata gulma to ita kadai ce take zaune amma in dai za ta zauna da wata don Allah da sai ta yi gulma haka manzon Allah yake yi kai wata ma saboda shari ita kaɗai din ce amma za ta rinka yin gulma da kanta da kanta saboda a cikin zuciyar za ta yi ta kulla wata shari haka ne kowa haka bane haka shi kenan tana yin gulma a zuciyanta cewa kai Allah ya bani dama wata rana sai na ci uban wanci sai na yi mata kaza ta saboda tsaban shari ya yi yawa a zuciyanta Allah ka tsare mu daga mugun hali to waɗannan duk ba halayen annabi bane annabi manzo Allah yana da kyawawan halaye annabi yace bu'istu li utammima makarimal akhlaq an aiko ni domin in nuna wa mutane shikamakin kyawawan halaye manzo ya ce misali na da kyawawan halaye kamar wani sabon gini ne aka yi ne kyau sai ya zama akwai wani waje da aka bari ba a yi fenti ba da aka mutane duk in suka zo suka kalli gidan sai ce kai masha Allah tabarkallah kaga wani gida kyakkyawa amma kuma ba a karasa ba sai zan wannan aibin ake ta magana manzo Allah ya ce to ni matsayina kamar wanda ya zo ya gyara wannan wajen ne a daina gainin aibin gaba daya so in dai za ka yi koyi da manzan Allah wallahi ba wanda zai ga aibinka kowa zai rinka sha'awar ɗabi'unka da halayenka da komai naka Allah ka ba mu hali na gari kuma sai mutum na da hali na gari sannan fa zai koya wa 'ya'yan shi ko ba haka bane yawa amma abin da baka da shi na hali na gari ta yaya zaka koya wa 'ya'yanka sai yasa yake cewa a ah, faqidu shay'in la yu'tihi wanda ya rasa hali to ba zai iya karantar da hali kyakkyawa ba tambaya na gaba mala yace aina nahnu min ittiba'i sunnatihi sallallahu alaihi wasallama fi salati waz zakati was siyami wal hajj yaya koyin mu da annabi sallallahu alaihi wasallama wajen sallah da zakka da azumi da aikin haji an gano wannan da kyau ko kamar yadda muka ambata shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matan shi da kansu suka bada labari da zaran ya ji an kira sallah duk abin da yake yi ko da yana taya sa aikin cikin gida ne sai ya watsar da su sai zai kama wato alwala da kuma sallah annabi ba abin da yake tare shi daga yin sallah aka ce in kana son ka ga manzon Allah ma hankalin shi ya tashi shine ka kawo mai wani abu a daidai lokacin sallah da zai hana shi yin sallah an gano wannan da ke ko mu kuma lokacin muna kwance sai mun ji an kira sallah sannan za mu kama wasu aiki marasa kan gado lokacin wata za ta tuna kai wallahi ɗakin nan ya yi ƙura barin ɗan goge shi wai sai da aka kira sallah fa wata kuma ta ce bari ma ta je ta hura wuta sai ta ɗaura tukunya sai ta zo ta yi sallah ba ta tashi hura wutan ba sai yanzu magabata aka ce ko da faskare mutum yake yi kun san yadda ake faskare ko sai daga diga haka sama sai ji sai aka ce Allahu akbar Allahu akbar hayya ala sala hayya ala fala to in Allah ya da ba zai maido da digan nan cewa bari zai in wannan kafin je in sallan ba aka ce ta baya kawai zai saki digan sai tsallake icen sai masallaci ba zai dawo ya waiwayi ina ma digan ya fada ba sai ya dawo sallah to wannan shine masu koyi da manzan Allah to mu ma mu yi kokari duk da cewa mu imanin namu alhamdulillah masha Allah ba haka bane amma mu yi kokari ai kowa zai iya yin kokari ko insha Allah to balantana a ce wai kuma mutum wai zai tsaya ma wani abun banza ne wani ma kallon fim take yi amma za a kira sallah ta ce wallahi sai na gama fatu 2 hadda wallahi ta an gane wannan da ke ko wata kuma tana nan tana latsa waya tana ta chatting suna ta raha suna ta dariya da kawaye kun san a waya ma yanzu gulma ake yi ko eh da zaran an ga wani abun gulma sai a tura kawalliya ki kunna data eh za mu yi gulma shikenan sai a fara Allah ya kyauta haka wajen zakka kamar yadda muka ambata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shiriyan shi wajen bayar da zakka shine in yana da dukiya da suka kai nisabi kuma ya shekara ba nabi yana fitar da zakkan shi yana da zinari ko azurfa ko abin da yake makwafin zinari da azurfa alhamdulillah a zamanin zamanance muna ganin wasu mata suna kokari waɗanda Allah ya rufa musu asiri daga yadda zaka ji suna yin tambaya to alaman suna son su rinka yi wato yin wannan aiki ne na yi wato ibada fidda zakka a dukiyarsu to a zamanance a ma'aunin zinari ko azurfa wajen bayar da zakka ya kamata a ce kowa na bibiya amma wani saboda ya riga ya cire rai shi ba ba zai taba fidda zakka ba ba ruwan shi da tambaya a zamani zinari awon zinari da sai ya kai za a fidda zakka shine idan mutum na da kuɗi irin namu na naira kusan naira mu ya lalace yanzu sai dai Allah ya gyara mana kuɗin ƙasar mu sai fa mutum ya mallaki kusan miliyan goma sha biyu da wani abu ko da yake alhazan birni a cikin ku suna ta to sai mai malam miliyan goma sha biyu ne ka wani faɗa haka ku yi haƙuri mu ba mu da su ne sai sa muka faɗa <laughs> to ku masu miliyan goma sha biyu ku fidda zakka kuna ji ba sai an saba fa kuna ji to Allah ya kawo arziki da albarka suna nan suna ji ku ne ba ku san su ba eh suna nan suna ji kun san kuɗi ba sa magana ko to idan wannan miliyan goma sha biyu din kila na wani akwai wata wallahi in ta fito da dan kunninta ko sai ta ciye mu a masallacin nan ba haka bane yawwa to duk wanda yake da wani abu na ainihin wato dukiya musamman mata ku da kuke da zinari kuka je kuka auna aka ce kilo kaza ne miliyan hamsin ko miliyan talatin kin ga kin wuce nisabi to idan Allah ya sa ya shekara to za ki fitar da zakka akan wannan dukiyar menene abin da ake fitarwa za ki kasafta duk dukiyanki gida arba'in sai ki fitar da ɗaya bisa wannan arba'in nan duk sauran talatin da tara ɗin Allah ya bar miki kayan ɗaya kawai aka ce ki bada tsakani da Allah mutum ba kamata ya gode wa Allah da ya fitar ba ai alamun godiyan Allah ne ba haka ba ne idan kuma dukiyar mutum bai kai awon zinari ba to ya auna da azurfa ma'auni biyu ne an fahimta ko shi ko ma'aunin azurfa shi kam yana jin ba wanda bai kamata a ce ya fitar ba a masallacin nan ma'aunin shi aka ce bai ma karasa miliyan ɗaya ba har miliyan ɗaya cak ko rak da haka dukkanku a miliyan ɗaya ɗaya ɗin nan naku za ku da zakka kuna ji a shi ma wala ku hansa ba <laughs> da haka duk wanda yake da miliyan ɗaya to shi kuma ya kai ma'aunin azurfa to ki ce dole sai ya kai sha biyu a'a ana magana ne kowa ya fitar da abin da yake da hali mai kuɗi da yawa sai ya amfani da ma'aunin zinari mai kuɗi ɗan daidai sai ya amfani da ma'aunin azurfa an gane ko da haka in ya shekara kina da miliyan ɗaya sai ki kasafta ke ma wato kashi arba'in ki cire kashi ɗaya ki ba da shi zakka an fahimta ko haka masu kiwon dabbobi raƙuma ko shanu kwanyi wato ƙananan bisa bisashe awakai su ma idan mutum na da raƙuma biyar na sa akwai buzaye a nan masu raƙuma a garinsu to wannan raƙuman na naki guda biyar akwai zakka duk shekara haka in kina da shanu yawwa ga fulani nan ga sunan kata-kata a gabana to shanun nan naki na gado na riga a je a cire musu zakka idan kina da su suka kai ashirin da biyar to za a yi zakka a ciki masu ƙananan shi kuwa kina da awakai da suka kai arba'in za ki fitar da zakka an fahimta ko? to manoma su kuma waɗanda suke noma a cikin kayan noma idan mutum ya yi wato ɗibo amfani in ya kai ausiki biyar shine ka samu amfani gona wanda zai cika buhu irin na na masaranmu na metiya arba'in din nan in ka samu buhu shida to za ka fitar da zakka a cikin wannan kayan gona zakkan kuma shine ɗaya bisa goman abin da ka samu an fahimta ko ta haka mai da muka ce buhu arba'in arba'in a tiya arba'in arba'in guda shida buhu ɗari uku kenan to a cikin buhu ɗari uku ɗaya bisa goman shi shine buhu talatin a afuwan tiya talatin shi za ka ba da matsayin ainihin wato zakka Allah ya sa mu dace to wannan kenan almuhim dai ko da mutum dukiyar shi bai kai na zakka ba to akwai sadaka ba haka ne? kamar yadda a cikin wannan wata akwai wani zakka kuma ma mai karfi da ake son kowa ya fitar shine zakatul fitri za mu zo mu yi bayanin shi nan gaba insha Allah to kuna ne tuna karatun da muke ko Akwai koyinmu da manzan Allah wajen ayyukan nan shi yake tabbatar da ni, muna kaunan Allah tambaya na gaba aina nahnu min ittiba'i sunnati sallallahu alaihi wasallama fi zikrihi wa du'a'ihi wa tilawatihi wa isti'anatihi bil khalqi subhanahu wa tawakkulihi alaihi wa luju'ihi ila jinanihi yaya muke kwaikwayon manzon Allah wajen ambatan Allah ambatan Allah zikiri da ake cewa ko shin kwaikwayon manzan Allah ne mu tare a kan titi mu ta bugun kirji muna tsalle da sunan zikiri wannan ba kwaikwayon manzan Allah bane har wai ana yi wa annabi ƙarya wai annabi ya ce in kana zikiri ka mai da kanka har sai an rinka tunanin ko kai mahaukaci ne hauka lafiya ne jama'a da har annabi zai ce wai ka mai da kanka mahaukaci a'a addinin musulunci so ake a ganka cikin natsuwa mai hankali shi yasa qur'ani kullun zaka daina magana ne da masu hankali da an jawo aya sai ka ji afala taqilun ba ku da hankali ne amma saboda shirme wai mutane za su rinka zige ya ta ce musu ma'aukata kaga mutum ya rataye wasu tarbi a wuya kamar wani wanda ya fito daga gidan yari ba can gani haka a wannan wallahi ba suna annabi bane zikiri da annabi ya koyar shine azkarus sabahi wal masa ki sallah asubanki ki filinki ki zauna a wurin da kike ibada ki dauko ki ta ambatan Allah asbahna wa asbaha mulku lillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la subhanallahi wa bihamdihi allahumma malik la ilaha duka waɗannan sune ambatan Allah sannan zaka kwanta bacci akwai ambatan Allah bismika amutu wa ahya ko ahya wa amutu kin farka bacci alhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani zaki shiga ban daki Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi kin fito daga ban daki ghufranak ba wannan shine ambata Allah ba wannan shine sunnar annabi zaki shiga masallaci ki shiga da kafar dama yace bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa duka waɗannan shine zaki fita gida kin dawo gida bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wannan shine ambatan Allah kin gama sallah kin sallame astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 ko 25 ko 11 dai jama'a ana ganewa ko wannan shine zikiri irin ta manzon Allah to in kina irin wannan lallai kina koyi da manzon Allah jama'a an gane ko haka addu'a ki yawaita yin addu'a annabi ya gaya mana wasu lokuta da Allah ke karban addu'a mai azumi Allah ya ce yana son bashin da bakin shi yake yi da aka mu amfani da wannan bakin wajen addu'a ne ba tsinuwa ko wake-wake ba balantana karya, ko kazafi ko gulma ko makamancin haka an gane wannan da kyau ko idan aka zo buɗe baki manzo Allah ya ce duk abin da mutum ya roƙa Allah baya mai da wannan addu'a haka in kika tashi cikin dare kika yi nafilfili duk addu'an da kika yi a cikin ibadan nan Allah zai karɓa. bayan sallolin nafila duk waɗannan su ne irin addu'o'in manzan Allah sannan mutum ya yawaita addu'a na rabbana atina fid duniya hasana wannan daga cikin addu'o'in manzan Allah kenan an fahimta ko haka abin da ya danganci wato a tilawan alkur'ani na tilawan alkur'ani ana ganewa ko idan aka ce tilawan alkur'ani musamman ga mai azumi to yana daga cikin aiki da ake son ki yawaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce duk watan Ramadan to da shi da malamin shi malaika Jibril suna darasin alkur'ani kullum kullum sai yi darasin alkur'ani da aka ce ma ki tambaye kanki shin kullum kina da wani yanki na alkur'ani da yake karantawa a ce kwana tara nan ke har yanzu Ba ki fara karatun alkur'ani ba to yace za ki fara kenan kuma karatun alkur'anin nan kowa ya yi gwargwadon abin da ya iya idan iya abin da kika iya daga sabbin hisma rabbika al'ala ne zuwa na to ki tarkilawan wannan wajen kina yi kina maimaitawa idan kin iya izu biyu ki ta karantawa in kin iya izu ashirin izu talatin kin iya ƙur'ani gaba ɗaya kai masu himma fa suna sauke alkur'ani a cikin kwana uku ne kamar yadda annabi ya ba da labari ma'ana kullum sai sun sauke izu ashirin ƙur'ani izu nawa ne sittin to idan suka yi ashirin yau ashirin gobe ashirin jibi sun yi ne sun gama ƙur'ani kuma malamai suna ba da shawarwari game da hanyar da za ka bi ka sauke alƙur'ani duk makarantun alkur'ani ya san sirrorin an gane wannan da kyau ko kai baran gaya muku cikin magabata akwai waɗanda su kullum ne ma sai sun sauke ƙur'ani kullum sai dai yin gari bai waye ba da rana su sauke izu talatin da daddare su sauke izu talatin da aka gari na wayewa ya fara kuma karatu izu talatin daga farko zuwa irin rana yau din nan to wasu sun sauke ƙur'ani sau takwas suna cikin sauke na tara a yau to yanzu da ni da ke sau nawa muka sauke ƙur'ani haga wata ta kau da kai a ce cap exam ita ba da yasa ake yi ba to kuskure ne wallahi ya kamata a ce ka ka yi iya naka kokarin kai ba ma nan ba fa kun san akwai waɗanda su kuma aka ce sauka biyu suka yi a rana sauka biyu ya sauke 60 da rana 60 da daddare da haka za a gama watan ramadan ya yi sauka nawa 60 ya yi sauka 60 mu ana nan ana gwagwatawa ko izu ɗaya mun kasa karantawa to manzon Allah kun da ji a shekarar ko da zai bar duniya azumin shi na ƙarshe da yayi manzon Allah sai da suka yi saukan Alƙur'ani da mala'ika jibril har sau biyu duk shekara annabi sai sun yi darasin ƙur'ani da mala'ika jibril sauka ɗaya, amma a shekarar shi na ƙarshe sai da ya sauka biyu to maki wannan kokarin wasu malamai suna ba da shawarwari duk wanda zai rinka karanta shafin alkur'ani guda huɗu a kullum a cikin watan ramadan tun Allah da ba zai gaza sauke Kur'ani ba ko da sauka daya da haka sai mutum ya dage kama wanda yake son ya fara yanzu an wuto shi wasu kwanaki sai kai carry over kenan ko Allah ya sa mu dace daga cikin hanyoyi da zamu bi wajen koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce aina nahnu min ittiba'i sunnati sallallahu alaihi wasallama fi musahaba al-ikhwan alaƙanmu da ‘yan uwanmu musulmai yaya ƙawanceceniyanmu irin na manzan Allah ne? Shi dai manzan Allah da shi da sahabbai suna nuna ainihin wato ƙawanceceniya ne domin Allah kamar yadda muka ce, kamar yadda Allah yake cewa wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr shine muna gaya wa junanmu gaskiya to alamun muna nuna kawanceceniya na Allah kenan sannan muna haƙuri da juna domin duk sanda aka zo aka yi zaman tarayya to sai an saba sai an saba shine bahaushe yake cewa zaman tare zo mu saba zo mu saba to in aka saba da juna sai a yi haƙuri da juna ba wai za a yi na baran-baran ba cewa wallahi tsakanina da ke har abadan abidina ko da wutanki na ci da wuta balbal a'a kai ki bari kamarin ta ci da wuta balbal a sulhunta Allah ya ce wa sulhu khair an fahimta ko yace aina nahnu min ittiba'i sunnati fi musa fi musahabati al-ikhwan wal ihsan ila al-jiran ina biyayyan mu ga manzon Allah wajen kyautatawa makwabtan mu manzon Allah yace malaika jibril yayi ta mishi wasiya game da makwabta har sai da ya fara tunanin anya girman haƙƙin makwabci ba zai gaji dukiya na ba kuwa saboda girman haƙƙin shi amma yau kamar yadda muka ambata ɗazu wani makwabcin wallahi da ya ga makwabcin shi kamar ya ainihin wato bar anguwar yake ji saboda ya san fitina ya zo bala'i ya zo a matsaloli sun zo Allah ya kyauta yace wa birrul walidain yawwa biyayyen iyaye yaya alaka mu tsakanin mu da iyayen mu iyayenmu suna ganin gaskiyan kasantuwanmu muna cewa mu ahlus sunna ne ko iyayenmu na cewa ke sunnan naki ne na rashin kunya ne wallahi da haka ahlus sunna suke to da Allah ya kyauta haka ake yi Allah ya kyauta haka waɗanda kuke surukuntaka yaya suke ganin sunnar da kake da'awa sunnar da kike da'awa ko sai katan hijabi kawai amma ɗabi'u munana kun san har irin waɗannan sukan jawo wa sauran ahalus suna batanci da zagi ba haka bane a ce oh dai mu za a gwada wa hijabi hijabin yan wuta kaga wannan muguwar magana ce ka cire wayan caja an gane wannan da ke ko sannan wa ikrami zai idan kana da baki yaya kake kyautata musu manzan Allah yana kyautata wa baki aka ce a bakonka annabinka ko wato gurgurai da za ka kyautata mushi ya ji daɗin ya zo ya kawo maka ziyara ba wai ya zo yana kuma takaici cewa o oh, wai kaga yadda ake wulakanta ni kawai don na zo bakwanta to in Allah ya dagari na wayewa gobe zan bar gidan ka sa akwai bakin da suke samun kunci har ya ji takaicin me yasa ma ya zo to annabi ba wannan ne sunnar shi ba an fahimta ko haka silatul arham sadar da zumunci yaya danginka suke ganin ka kana sadar da zumuncin su kuma sadar da zumunci ba wai kawai kai ta zuwa hannu rabbana ba a wata rana ta kaɗan kai musu wani abin hasafi ko A ce ga wannan a ɗan yi cefane ga wannan kayan shinkafa da da siga da gero a ɗan samu a gyara azumin nan wannan shine zumunci na gaskiya a kira waya a ce to a ɗan turo a kan lamba ka san irin wannan waya akwai daɗin ji ina fata an gane wance eh, akwai na biyu da Allah akan nan banki nake son ki turo min to ko da ba kudi a wayan ko nan da nan ka ga account number ya zo to irin wannan zumunci ana son a sada shi da kyau kwarai da gaske wa iyadatul mari zuwa gaida mara lafiya wattiba'ul jana'iz zuwa ainihin wato jana'izan dan uwanka musulmi idan ka ji yaro rasu wal ihsani ila du'afa taimakawa masu rauni wa qada'i hawa'ijil fuqara ka rinka ainihin wato shiga lamarin talakawa kana biyan musu bukatunsu na yau da kullum wal yatama da marayu wal masaki da kuma miskinai aina nahnu min ittiba'i sunnatihi sallallahu alaihi wasallama yaya muke koyi da manzon Allah fi tawazu'ihi wajen wato kankan da kai ga uwan mu kada ka rinka yi nuna wa mutane dagawa kana nuna musu girman kai kana nuna musu ni fa ba ajin ku nike ba da tafiya ma ba zan yi da ku ba saboda irin kayan da na sa ba irin naku bane yadin hijabi na yafi naku tsada a'a manzon Allah yana da kankan da kai annabi ba shi da girman kai an gane wannan da kyau ko shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu ya manzon Allah kai hakuri ka zauna cikin talakawa kada ka nuna kafi karfin su to wani baya an yi wato san a ta shi ma da talakawa da haka da ya zauna ya ga wani miskini ya zauna kusa da shi sai tashi a wajen yace ai ba ajin su daya ba Allah ya kyauta to manzon Allah baya son mai girman kai Allah ma baya so wa da ladabin manzon Allah wa rahatihi da yadda annabi yake da saukin hali walinihi da tausasawan shi wa shafaqatihi da tausayin shi wa karamihi da karancin shi wa talaqati wajhihi da kuma yadda manzo Allah yake da sakin fuska manzon Allah ba a ganin fuskan shi a cushe a murtike kamar an ga wani mala'ikan mutuwa kasan wata haka zaka ga fuskar ta tukkus haka ba ba rahama ina fata an gane wannan ba daidai bane a rinka ganin sakin fuska ƴaƴanki su rinka ganin rahama a fuskanki an fahimta ko makwabtanki su rinka ganin sakin fuska har za ka ji ana siffanta wata cewa wai wance wane mutum kamar gona auduga sun sai da gona auriga yake ko kullum cikin fara'a to wannan ɗabi'a ce mai kyau sakin fuska da za ka yi wa ɗan uwanka musulmi sadaka za a rubuta maka mu fi a hika sadaka haka annabi yace kaga shi akwai abubuwa da yawa da za mu yi mai ta samun lada an fahimta ko to wata ma mijinta ma ba ta sakin mishi fuska kaga wannan <laughs> akwai matsala kenan Allah ya kyauta yace wa afwihi da kuma afuwa shi idan aka yi maka ba daidai ba aka dawo aka yi nadama aka ce kai afwa kai afwa domin kai ma kana son Allah ya maka afuwa kan abin da kake yi da ba daidai ba wa husni khulqihi da kuma kyawawan halayyan shi duka wannan ana son ka rinka gwada naka da na manzon Allah ne fa daga nan za a gane kana bin manzon Allah kuma ya tabbata kana kaunan Allah tambaya na gaba yace aina nahnu min ittiba'i sunnatihi fi quwwatihi wa shuja'atihi wa siyasatihi haka yaya biyayyan mu da manzon Allah wajen karfin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman wannan kuma ga shugabanni da jagorori da mazaje da masu gida wa shuja'atihi da kuma wato baza ƙoƙarinka wajen ka ga ka ba da kariya game da mutanen gidanka da zaran wani abu ya taso na matsala a ga ka shiga ka fita ka kawo mafita an fahimta ko mutanen gidanka suna buƙatar ruwan sha a ganin aka ga ƙarfinka amma ba wai a ga ƙarfinka wajen kana faɗa da mutane ba laisa shadidu bi sur'a ba faɗa da mutane shi yake nuna kana da ƙarfi ba amma ka rinka shiga cikin bukatun mutane kana taimakon su nan ne za a gane kai mai ƙarfi ne an fahimta ko taimako kuma musamman na mutanen gidanka suna cikin matsala a bangon gidansu ya rushe a ga ka taɓa riga kwano ya faɗo a ga ka ɗauko kafinta a zo a yi a kashe kuɗi a yi kaza wannan shine irin yadda manzan Allah yake shiga cikin wato bukatun al'umma wata rana ana kwance garin Madina ai sai aga ji karan bom wani matsala ya faru sahabai hankali ya tashi aka fara tunanin to yanzu me za a yi wani sai ce so bari dai mu je kada matsalar nan ya mana girma ya ta neman kayan yaƙi da wane ne sai kowa ya fito akan abin hawa sadda suke fitowa sai suka ga manzon Allah shi kuma yana dawowa ta inda aka ji karan akan abin hawan shi aka ce dokin ma tsirara ko sirji babu mu da muke hawa doki mu muka san wahalan hawa doki musamman ba sirri amma kuma ba ku san hawa doki ba ina fata an gane <laughs> in ka hau doki ya wani sukuto da kai sai ka ɗauka lahira za ka tafi na ba ta gani to manzan Allah sai aka shi yana dawowa kan doki kuma dokin ma tsirara ba sirri manzan Allah yana cewa irji'u faqad kufitum ku koma gida na je har na dawo na muku maganin matsala amma yanzu kana mai gida an ji tsakar dare ana buga kofa ka shige karkashin gado haba da Allah <laughs> wannan wani irin mai gida ne kai A ne ko da haka ya kamata ba wani ma akwai wani da aka taba ban labari fa an ji wani sukukur ne a saman kwano haka tsakar dare matar ce ma ta fara fita shi kuma mai gida yana cewa mai shika gani mai kika gani A wani Allah <laughs> ashe wani ɗaya rane da mage suke yawo a kan kwano <laughs> wannan ai ya ba da maza wallahi <laughs> Allah ya kyauta kasan mata aka sanya da tsoro wata mata in ta ga me wani abin da ake gani a kitin din nan yawa na san kun san shi ce za da ke tsaka eh bulalan mata kenan da ta ga tsaka to in Allah da ranar ba za ka ba. girki ba <laughs> baladana ce ganin gari ya wuce haka ta gabanta saboda Allah ku dan rinka yin karfin hali mana kuma Allah ya kyauta wata yin ta ga bera ma a ɗakin ta ba za ta kwana a ɗakin ba sai ta hau kan firij ta kwana a kun dauka a zani ke <laughs> to manza Allah yana nuna ƙarfin hali an fahimta ko amma kina guduwa A yayin kina guduwa me aka yi kenan ina fata an gane akwai wata matan fa ko kaji ba za ta iya rikewa ba kaji wannan amma akwai san akwai ta san cin naman kaza amma ta rike kaza wannan sai ta tuma Allah ya kyauta to manzon Allah ana ganin shi da karfin hali sallallahu alaihi wa sallam sannan wa siyasati sannan manzon Allah ya iya mu'amalan zama da mutane an fahimta ko inda ya kamata ya tsanani zai yi tsanani inda ya kamata ya yi sauki zai yi sauki an fahimta ko haka wa hikmati sannan yana sanya hikima cikin abubuwa an gane wannan da kyau ko idan ana bukatan abu kaza sai annabi ya ga wata hikima ya kamata ya bi wajen yin wannan abun sai ya sanya hikima a ciki والسلم والحرب والهدنة وتجهيز الجيوش وعقد الألوية ومجابهة أعداء الله تعالى في كل مكان sannan yadda maza Allah yake amfani da strategy wajen fuskantar makiya wajen yaƙi ko sulhu ko kuma yi wato shirya sojojin yaki ya ce wasu su dama wasu su gaba wasu su tsaya daga baya haka dai da kuma fuskantar makiya Allah a ko'ina annabi yana da wato nuna ƙarfin jarumta to kai ma ana sa a ɗarin ka ganin jarumtanka gaban ƙarshe wanda anan za mu kwana a darasin yau sai malai ce akhil hadith ya kai dan uwa waɗannan su ne tambayoyin da muke son kowa ya ba kanshi amsa idan ka ba da amsan wasu cewa eh ina kokartawa wasu kuma gaskiya sai a hankali to abin da ake yi maka yanzu shine allura ka tashi kai himma ka rinka koyi da manzon Allah dukkanin rayuwanka koyi da zaka yi da manzon Allah alama ce babba daga cikin alamomin da ke nuna cewa lallai kana kaunan Allah ina fatan ana ganewa sai yace idza garasat shajaratul mahabbatil qalb idan Allah ya dasa bishiyan ƙauna da soyayyan Allah a zuciyan bawa wasu qiyat bimahil ikhlas kuma aka rinka shayar da wannan soyayyan wannan aka rinka shayar da wannan ruwan tsoron Allah wa mutaba'atil habibi sallallahu alaihi wasallama da kuma biyayyan annabi sallallahu alaihi wasallama asmarat anwa'is sima to shine sai a ga wato ƴaƴan itace na alkhairi suna bayyana a tattare da kai duk inda kaga kana aikata alkhairi mutane na kaunanka dama annabi ya bayyana sirrin kauna idan mutum yayi waɗannan ayyukan ko ya kiyaye alaka tsakanin shi da Allah kuma ya rika yin koyi da manzon Allah to sai Allah ya kira mala'ika Jibril sai Allah ya ce ya Jibril wane dan wane ko wance yar wane wance matar wane wacce uwar wane ko wance an fahimta ko a ambaci sunanki a ce khadija ko aisha ko hafsa ko wace ce sai Allah ya ce ta kai matakin da a yau din ta tabbata ta shiga cikin ƙaunata da haka ina ƙaunanta haka manzon Allah ya ce sai Allah ya ce don haka kai ma jibril ina baka umarni yanzu haka nan take kai ma ka ƙaunace ta kuma ka je ka tara sauran mala'iku duka ka gaya musu ni Allah ina kaunan wanki saboda ta zama mutum ya kirki ka ce kai ma jibrilu kana kaunanta su ma mala'iku duka su kaunace ta nan take mala'ika Jibrilu sai zai tara mala'iku duka domin shine shugaban su sai ce Allah yana kaunan wane ko wance ni ma jibrilu ina kaunan wane ko wance da haka kuma ana umarninku kuma duk ku kaunace ta daga nan fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah na kaunanka malaika jibril na malaiku duka suna kaunanka me ya rage kuma da haka mutanen duniya ko suna so ko ba sa so sai Allah ya zubo kaunanka a cikin zuciyarsu shine sai a wayi gari ka rasa mutum wai me yayi ne kowa na sha'awar shi sai ake kai wani wallahi ni dai yana ban sha'awa wallahi ina kaunan shi a zuciyana wani ma bai taba ganin shi ba bai taba zuwa inda yake ba kai wani ma bai taɓa yin magana da shi ba ko da ya san shi amma daga inda yake sai ya rinka jin yana kaunan shi me yasa Allah ne ya zubo kaunan shi a cikin zuciyan bayi saboda nagartan shi tsakanin shi da Allah da haka duk inda mutum yake da nagarta tsakani da Allah Allah zai kaunace shi Allah ya sa mu dace mana yake wa atat aklaha kullu atat ukulaha kullu hinin bi izni rabbiha sai ka rinka cin moriyan wannan kaunan a koda yaushe asluha sabitun wa qararuha alqal wanda asalin shi ya tabbata kuma ya samu dashe a cikin zuciya wa far'uha muttasilun bi sanadil muntaha kuma rassan wannan ainihin wato alakan ya bazu ko ina wala yazalu sa'il muhib sa'idan ila habibihi la yahjubuhu dunahu shay da aka kaunanka sai ta hauhawa zuwa ga abin kaunanka shine Allah shine fadan Allah madaukakin sarki ilaihi yas'adu al-kalimu tayyib wal 'amalu salihu yarfa'uhu daga nan duk abinda ka aikata tsakaninka da Allah sai Allah ya rinka biya maka bukatunka yana karban addu'anka to irin wannan ne yake sa mutum ya kai wani mataki sai Allah ya ce daga yau wani duk abin da ya roƙe ni ni kuma zan biya mishi bukata an samu irinsa a cikin magabata aka ce da wani zai buɗi baki kun gare yanzu ba lokacin ruwan sama wani ko ba lokacin damuna ba ne amma in ka kai matakin da Allah na kaunanka kauna na gaskiya idan da za ka ce ya Allah ina roƙon kai mana mana arzikin ruwan sama za Allah ya ce wallahi nan take za a fara ruwan sama saboda ya nuna wa Allah kauna ya yi wa Allah biyayya ya yi wa manzan Allah biyayya har Allah ya kaunace shi to Allah ba zai kunyata shi ba idan ya ce in Allah ya yarda kowa ya je ya dawo an jima zan yi wa kowa kyautan miliyan ɗaiɗai sai Allah ya kawo mai arzikin da zai biya kowa wannan kuɗin Kama mu da bamu kai ga haka ba mu ma da sauranmu ne tsakaninmu da Allah so mu kyauta ga alakan da Allah ku ga yadda Allah shi ma zai rinka cire mu kunya wallahi Allah ka sa mu dace mun kuma masu albarka a nan za mu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba to a nan ne sai mu zo mu karanta mana menene asalin sifofin wanda suke kaunan Allah kuma Allah yake kaunan to daga nan ne bayan waɗannan da muka ji sai kowa ya haska kanshi sai ga yana tare da waɗannan sifofin shin za a zo a ce mana dogaye ne ko gajeru ko sirara ko masu kiba ko ko ayyuka ne za a ambata sai sa Allah ba wai suran jikin mu yake kallo ba dan kana da kiba ko wanda siriri ne ba shi Allah ke kallo ba mu mutane mu muka damu da wannan cewa wallahi ni ina son da ba? a wallahi ni ina son siri wallahi ni na fi son dogo wallahi ni na fi son dan gajere ni na fi son matsakaici a Allah ba shi ku duwa ba inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum Allah baya kallon suranku wannan fari ne wannan baki ne wannan chocolate ne wannan ah, rawaya ne kowane giri ne a'a ba kuma ya kallon ginin jikinmu abinda Allah ke kallo shi ne, zuciya yaya ka kaunace shi sai kuma ayyukan da kake aikata to za mu zo mu ji sifofin bayan Allah masu kaunan Allah wanda Allah ke kaunan su Allah ka sanya mu daga ciki ƴan uwa masu albarka saboda yanayin a lokacin namu ya kawo jiki za mu saurara a nan insha Allah sai Allah madaukakin sarki ne, kowa mai komai ya kai mu mako na gaba mune wa kowa fatan alkhairi kuma muna addu'a ta musamman Allah ubangiji ya sanya mu daga cikin bayi masu kaunansa kauna na hakika kuma Allah ya sanya mu daga cikin masu koyi da sunnar manzon Allah a cikin dukkanin wato al'amuranmu na ibada da yi wato halayya da yanayi da tafiya da sutura da magana da komai mu zama masu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya sanya mu daga cikin wato mazuwa aljanna ya tsare mu daga cikin masu shiga wuta mune wa kowa fatan alkhairi da wanda muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah ah